yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da ta daidai da sha tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da bakwai ga watan august shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 63 daga cikin jerin gyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka watake da alkur'ani ma'ujizar ma'ujizoji ɗan uwa waɗanda ke kallon mu da sauraron mu kai tsaye da kuma waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kullum ne mana waiwaye abin tafiya a cikin wannan tafsiri da muke yi kan cewa duk wanda ke sauraron waɗannan jeren giyar karatuttuka na tafsiri ya rinka yana komawa ba yana sauraron wata share fage da shimfiɗa mai tsawo wadda ne wannan tafsiri cewa dama idan na zo tafsirin alkur'ani ba zan rike wani tafsiri ne kamar rabbul abhan ko jammamaini ko tafsirin qurtubi ko Ibn kasirin kwaya ɗaya ina karantawa ba hasali zan rinka bibiyar matanin alkur'ani ne ina karantawa ina fassarawa idan bukata ta kai to sai ka ji na ɗauko jammamaini wata rana ko rabbul abhan ko ibnu kasirin ko tafsirin qurtubi ko kuma wani littafi daga cikin littattafan hadisi ko fiqh ko tarihi ba don kuma ba saboda duk wani littafi da kaga an rubuta a musulunci to insha Allah ta'ala ƙarshen manufar shi ita ce ana fatan ya zama sharhi ne ga wani bangare na alkur'ani a cikin tafsirin alkur'ani da muke yi jama'a ba gaggawa muke mai marmaza mu sauke ba hasali muna bibiyar ara ara kalma kalma harafi harafi tun daga hukuncin da ya shafi hukuncin tilawa hukuncin kuncen tajwidi da hukuncin hukuncin da suka shafi tarihin shi kanshi alkur'ani da kuma tattara shi da rubuta shi da kuma abubuwan da ke da alaƙa dangane da hukuncin hukuncen tafsiri sannan sai wasu matsaloli na tarihi da matsaloli na fiƙi da sauransu jiran ayoyin da muka karanta daga cikin suratul bakara tun daga ta ɗari da ashirin da hudu har zuwa awa ta ɗari da ashirin da takwas wato ayoyi guda hudu waɗannan ayoyi suna ɗauke da hukunce-hukunce masu yawa jama'a me yiwuwa har azumin ya ƙarƙare mana ba za mu sake ƙara wata aya ba a iyakar waɗannan ayoyi za mu yi ta daddala domin za mu tsaye da wannan tafsiri namu insha Allah a ranar ashirin da biyar ko da shida da ainihin wato wannan wata na ramadan ba don kuma saboda sauran kwanaki hudu ko biyar da ba su rage a zo a yi gwagwarmaya da teloli da kuma ainihin siyan yadu insha Allah don karkawaye gari ranar sallah riga kana hannun tela don maka yar ɗinyar makaho ta nuna a hannun shi da haka in Allah ya so za mu rufe tafsiri ashirin da biyar ko ashirin da hudu ka wannan wata insha Allah sai mu je mu zauna a kofar shagon tela sai ya baka rigar ka ka ninke ka karba sannan hankali ya kwanta insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka ayar farko da zan karanta a wurin wannan ainihin jiran ge ayoyi ita ce aya ta 124 Allah yake cewa wa izbitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna dan haka malai ya sake karanta mana wannan aya rak za mu tattauna wasu matsaloli a cikin ta ne kwaya biyu rak wannan matsala ita ce matsalar jagoranci da Allah ya nada annabi Ibrahim da kuma matsala addu'a da annabi Ibrahim ya roƙi Allah cewa cikin zurriyar shi Allah ya albarkaci wasu da shugabanci malam bismillah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال Allah madaukakin sarki ya ce wa izibitala Ibrahim rabbuhu ka tuno musu wani babban tarihi wani lokaci da Allah madaukakin sarki ubangijin Ibrahim ya jarabci bawan nashi Ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi wasu dokoki ne Allah madaukakin sarki ya magana da annabi Ibrahim fa atamma hunna annabi Ibrahim ya cika waɗannan dokoki ya bi waɗannan umarni gaba su bai rage ba Allah madaukakin sarki sai ji daɗin wannan biyayya da annabi Ibrahim ya yi kala sai Allah ya ce inni ja'iluka lin imama ya kai Ibrahim zan naɗa ka ka zama jagoran mutane ka zama shugaban duniya gaba ɗaya Nabi Ibrahim da ya ji irin wannan baiwa da Allah ya mishi kala sai ya ce wa min zurriyati ya Allah wannan jagoranci ka samar da shi daga cikin zurriya ta ma a samu waɗanda ba su zama jagorori daga cikin ‘ya'yana da jikokina kala Allah maɗaukacin sarki ce ya amsa wannan bukata amma la ya nalo ahadin azzalimai alkawarin nan na ba zai kai gare su ba ma'anar wannan aya ita ce Allah maɗaukacin sarki ya ɗora wa annabi Ibrahim wasu dokoki waɗanda suke masu nauyin bi amma kuma annabi ibrahim ya iya cika su shi yasa a wani wuri allah mai kira mu ya ce wa ibrahim allazi wasa da ibrahim wanda ya cika alkawarin allah duk abin da allah ya ce ya yayi sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya ainihin da cewa dukkan wanda ya kiyaye dokokin shi to ya cancanta da ya ɗora mashi wata amana haka sai allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya zama jagoran duniya gaba da a duk duniya a yau annabi ibrahim ne kadai daga cikin annabawan allah wanda yake mabiya addinan sama ba sa zage shi bayan haka duk wani annabi daga cikin annabawan allah da allah ya aiko daga sama to akwai wasu da ke da'awar suna bin addinin allah a sama kuma ainihin suna zage shi musulmi ne kawai ba su shiga cikin wannan hayaniyar ba musulmi ba sa zagin wani annabi ko kwada amma kiristoci ba su yarda da kowane annabi da ya zo bayan annabi isa ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun karyata yahudawa sun fi kowa cin mutunci da cin zarafin annabinsu annabi musa alaihi salatu wassalam annabi isa kuwa ƙazafi suka yi mishi suka ce ɗan zina ne subhanallah annabi dawuda ta cewa suka yi tsohon soja ne sarkin gargajiya ne annabi suleiman ko suka ce matsafi ne ba raga ba su raga kowa ba amma duk da wannan rashin ragayya ba sa zagin annabi ibrahim in suka tafi sai su ce su 'ya'yan shi ne su jikokin shi ne babu wanda yake zagin annabi ibrahim tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah kenan duk duniya kowa ya yarda cewa annabi ibrahim shugaban shi ne gashi Allah ne ya naɗa mishi wannan buƙatu haka al'amari yake idan Allah ya jagabantar da wani to babu yadda ka iya sai dai ka sallama Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'a annabi ibrahim amma Allah maɗaukakin sarki baya kara ga abin da duk ya san ba zai yi ba Allah yana da alkawarin duk wanda ya saba mishi sai ya azabtar da shi wannan irin alkawari da Allah maɗaukakin sarki yake da shi game da duk wanda ya saba mishi sai ya azabtar da shi ya wanda Allah zai azabta ina kuma Allah zai naɗa shi mukami don haka sai Allah maɗaukakin sarki ce to wannan alkawari na ba da mukami da shugabanci ba zai taɓa samuwa ga wanda yake alfalumi ba gabana nan tafsirin al'imam al'urtubi ne wannan tafsiri akalla shekaru 800 da rubuta shi babban malami Al'imamin ƙurtubi al ya da yazo yana tattauna wannan ayar da muke tafsiri akan ta zo kan gabar wani min dhurriyyati sai ce. du'a'un ala jihati ar ila Allah ta'ala addu'a ce annabi Ibrahim ya roki Allah da ji Allah maɗaukakin sarki ya ce zai naɗa mashi jagoranci sai ce ya Allah ɗana da duki da da zuriya ta da jikoki su ma ka ba su irin wannan muƙami ai min zurriyati ya rab faj'al ya ubangiji daga cikin zurriyata ka sanya wasu su zama shugabanni kun ji fassara ta farko da malamai suka yi wannan aya wakilin su malaman cewa suka yi haza minhu ala jihati listifhami anhu wannan annabi ibrahim yana tambaya ne yana cewa wa min zurriyati ya rab ma za wa ku kama annabi ibrahim yana cewa ne to ya Allah ni ka nada ni mukami ya'yana da jikoki na kuma fa me za su kasance mabiya ba su kasance ko shugabanni fa akhbarahu Allah ta'ala sai Allah ya bawa annabi Ibrahim anna fihi ma'asiyan wa badima cewa sai dai cikin ƴaƴanka da jikokinka da tattaɓa kunnanka akwai masu saban Allah akwai azzalumai la yastahiqqu al-imama waɗanda ba su cancanta a basu shugabanci ba qala ibn abbas babban malamin tafsirin sahabbai ibn abbas yace sa'ala ibrahim alayhi salam an yaj'ala min dhurriyyatihi imaman annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya roki Allah ya sanya daga cikin zurriyar shi a samu shugabanni fa'alamahu Allah sai Allah maɗaukakin sarki ba shi labari anna fi ya man ya'si daga cikin zurriyar shi akwai wanda ba saba wa Allah jama'a kun ji don haka akwai abin da yake la haula wala quwwata illa billah kabbara ce azaliya tun da Allah maɗaukakin sarki yanke shawarar zai halitta ya halicci wani su ya haifi kafiri don haka waɗannan su ya haifi kafiri ko ba shi annabi wani annabi ne amma kafiri ne zai haife shi don haka sai ga babban kafiri irin azara ya haifi babban annabi irin ibrahim sannan ka dubi kuma ikon allah a cikin silsilar ibrahim allah yake kuma za a samu waɗanda za su saba wa allah shi sa ba wanda ka iya ba a mamaki ya aka yi wani ya ɓata? ya aka yi wani ya lalace ba a mamakin wannan domin matasa ta fi sauƙi amma shiruwa ita ce take da wahala a ƙarƙashin wannan kar mamaki cikin zurriya annabi ibrahim an samu wasu kafirai ne cikin zurriya annabi ibrahim an samu wasu masu saɓon allah ne ka karanta suratu yusuf waɗannan ƴaƴa da suka yi ta'azabtar da uban nan nasu yakubu ƴaƴan wane ne ƴaƴan yaƙub yaƙubi annabin allah ne yaqubu dan wane ne dan ishaq annabin allah ne annabi ishaq dan wane ne dan ibrahim annabin allah ne kaga kenan waɗannan ƴaƴa da suke tattasa ubansu suna azabtar da shi tattaɓa kunnan annabi ibrahim ne jikokin annabi ishaq ne ƴaƴan annabi yakub ne amma ka duba kuka uban yake amma yana kukan takaicin yusuf ya ɓata ya kamata su yi mai dattijo ne Sun suka batar da yusuf makirci suka je suka yi an wasu suka kasa shi gaba suna cewa tafta utan yusuf kai kenan kana ta tunanin yusuf hatta ta kuna haraba har ta kuna minal haliki saboda kuka har sai ka makance ko kuma ka mutu da ya bata ka hagura mana su suka je suka batar da shi kuma ubansu ne kuma annabi ne duk yadda suke gaya mishi saboda haka ba a tambaya me yasa cikin zurriyar annabi aka samu wani batacce ko kafiri don haka ba a tambaya me yasa cikin zuriya imamu wani ko shekh wani ko malam wani aka samu abin da bahaushe ke kira dan malam kaki halin malam ba a tambaya abin da Allah ya tsara su yayi don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da annabi Ibrahim cewa abin da zai hana shi ya cika wa annabi Ibrahim wannan alkawari kaf akan zurriya shi saboda za a samu kafirai cikin zurriya za a samu azzalimai za a samu waɗanda suke miyagu ne fakala sai Allah ya ce la yanalu ahadin zalimina ni kuwa azzalimai to alkawari na na mulki da shugabanci da daraja to ba zai taɓa kaiwa gare su ba don haka jama'a kun ji wannan tattaunawa da al'imamul qurtubi ya fitar da ita sakamakon haka sai ya ce istadalla jama'atun min al-ulama'i bi hadhihi al-aya ala anna al-imam yakunu min ahli al-'adl wal-ihsan wal-fadl ma'a al-quwwa ala al-qiyam bi dhalik an samu wasu daga cikin malaman musulunci sun ɗauki wannan aya sun kafa hujja da ita akan cewa duk inda shugaba yake dole ne ya zama adali dole ne ya zama mutumin kirki dole ne ya zama mutum mai daraja sannan kuma ya zama yana da karfin da zai iya gudanar da shugabanci kun ji sharaɗa hudu dole shugaba ya zama adili wato wanda baya zalunci a tsakanin talakawan shi sannan baya fifita wasu sannan baya zaluntar su sannan dole shugaba ya zama mai kyautata musu yana bin raɗaɗi da raɗaɗin da suke ji sannan dole ya zama mutum ne mai daraja mai halaye na mutunci mai kara halaye na girma sannan kuma dole ne ya zama ba rago ba mai ƙarfin zuciya za mu zo mu tattauna wannan a can wata aya cikin suratul bakara inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah zai zaɓo wani bawan Allah cikin sojojin annabi Musa sai ya naɗa shi sai ya zama shugaba dalilin shugabancin shine sai Allah ya ƙare shi da ilimi da ƙarfin jiki don haka ba a shugabanci da jahilci ba a shugabanci da ragwantaka ko da karyayyar zuciya shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ana zaune cikin garin madina da tsakar dare sai aka ji wata ƙara rugugugugun haka ma'ana wani bam ya fashe kenan me kake tunani a lokacin da zaka ji bam ya fashe shi kan shi kwamishinan yan sanda sai tabbatar da cewa ɗan sandan shi da ke gabin shi yana kusa ku shi kan shi wane da wane sai ka ga yana ƙara tabbatar da cewa to akwai tsaro da gefen gidan shi ko a daidai wannan lokaci sai annabi ya fito a guje ya ɗauki doki tsirara ba sibbi dokin ko ba babu ko linzami ya auna a guje inda wannan ƙara take je maganinta sannan ya dawo sai ba mazaje kuma ana kalle koya ko lafiya sai manzo Allah ya ce ku koma an yi muku maganin abu koma leadership is example kun ji shugabanci kenan na gari ba wai ya tsara gyara ofis ba sai dai na ta buga waya to yara yara ba dai kashe mana yan sabba ba ko eh to mutum nawa ne suka abin nan eh ina aka a'a rago ne kai Allah ya kariya ne so ake shugaba a je a same shi a inda wannan abin ya faru ya zama shi zai fara kararwa don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da irin wannan kwaliti da irin wannan nagarta ta shi don haka ya cancanta Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi wannan irin abu mai wahala shine jagorancin jama'a sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mai mawaƙin shi ce wa sasa zubaka al-khalqa linan wa shiddatan haka annabi ya shugabanci jama'a wasu a taka su wasu kuma a matsa su wasu a sassauta wasu a haka haka shugabanci don haka ba a so a samu ragon shugaba ba a son a samu azzalumin shugaba ana so ya daidaita tsakanin talakawan shi kyautata musu sannan kuma ana so ya zama mai hali ne na mutunci ba a zaben ɗan jiya ko mashayin taba ko manemin mata ko mai luwaɗi ko ko wanda ya bayyana cikin tarihin shi ya taɓa zama a wata ƙaramar hukuma ko wata ma'aikata ya saci kuɗin mutane wannan mutumin har abada bai cancanta wani shugaban mutane ba sannan za a zaɓe shi ne a matsayin an san shi yana da adalci sannan yana da kyautatawa ma'aikata sun cinye albashinsu yau kwana nawa ma'aikata sun ci albashinsu haka ne sallah za ta zo bai daidai da lokacin salari ba a matsayin ka na shugaba biyu za ka kyautata mutane har sai ka ce yau ai bayan an riga an ba su albashi kuma wata biyu ba yanzu kai ba ruwanka babu ihsani babu kyautatawa babu mutuntawa lallai ne dole duk wanda yake neman ya shugabanci jama'a ya zama zai kyautata wa jama'a raɗaɗin rayuwarsu zai rinka jin wannan raɗaɗin domin ya rinka sanin ya zai sauƙaƙa musu sai ya ce wa huwa alladhi amara nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alla yunazi'u al-amra ahlihi irin shugaban da yake da wannan sifar ko to shine irin shugaban da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kada talakawa su ji shayayya kun ji shugaban da yake da irin waɗannan qualities siffofi guda hudu adalci kyautatawa halin girma ƙarfin tsayuwa da mulkin jama'a malam ya ce shine annabi ya ce wa talakawa kar su jayayya da shi alama ta kaddama min alƙauli fihi mun taɓa gabatar da bayani akan haka ka je ka saurari ɓangaren tafsirin nan da muka yi can inda muke magana akan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa a wannan wuri mun kawo yadda tsarin shugabanci yake ka je ka saurari waɗannan kasusuwa kasusuwa na baya fa amma ahlul fusuq malam yace waɗanda suke fasikai wal jawr da waɗanda suke azzalumai wal zalam wal zulm da waɗanda suke cin zalin jama'a falaisu lahu bi ahlin waɗannan ba su cancanta su zama shugabanni ba jama'a kun ji fa kun ji fa wannan sharhi ne tafsiri ne na Alƙur'ani shekara ɗari takwas kenan da rubuta shi me yasa ba za a fara dubo waɗannan ana gaya mana ba me yasa sai dai a buɗo mana other side of the coin a ce an ce mu biyayya ga shugabanci me yasa malamai ba za ku ce amma ga irin shugabannin da addini ya ce a zaɓa ba mutum ne an san shi tun yana makaranta mashayin jiya ne mutum ne an san shi tun yana shugaban kaza kaza ya cuci kaza tun yana kaza ya kaza amma yanzu kawai sai ka ji malamai sun yi mishi baptisma sun yi mishi wankan tsarki sun kawo sun ce to shi Allah ya bankawa da waya da murkiya Allah ba zai zama azzalimi ba a fito a ce wa mutane ku zo ku dangwala mutane su fito tun sallah asuba matan aure su wani a rana wani ya zo murɗe mulki wai sai malamai wai sai su wai shi Allah ya ba shi kenan shi Allah ba abin da za ku ce kenan malamai ku ji tsoron Allah ga shi karatu ne malam yake cewa fa amma ahlul fusuqi wal jawri wal zulm waɗanda suke fasikanci waɗanda suke zaluntar al'umma falaisu lahu a ahalin ba su cancanci shugabanci ba da kaulihi ta'ala saboda maganar Allah Allah yake lawana wa nalu ahadin zalimi me kenan Allah yake nufi da ahadu a nan. kenan Allah ya alkawarin zai tabbatar da shugabanci ga Ibrahim Ibrahim ya ce to ‘ya'yana fa da jikoki na Allah ya ce musu alkawari amma azzalumai daga ciki ba su cancanta ba to yaushe zai zama mutum yana da rekod cewa azzalumi ne yana da rakwar cewa fasiki ne yana da rakwar cewa mugu ne bai da kyautatawa ga jama'a amma zuwa ɗauko shi a cewa shi Allah ya ba shi yasa a musulunci babu sarautar gargajiya domin ba lallai ne ɗan sarki wane na gari ba ne ba lallai ba ne cikin 'ya'yan shi a samu wani wanda yake da wannan siffar abin da ake nema a musulunci ne waɗanne siffofin wane yake da su aka zaɓe shi to sa'an nan ya kwanta ya rasu wani yanayi ya sa ya sauka wani yanayi ya sa an sauke shi to wani ne yake da siffofi na cancanta saboda haka abin da muke cewa talaka ku ci gaba da haƙuri za a ci gaba da buɗe littattafai irin haka ana karanta muku ana wayar muku da kai wannan murɗiya ba kuke gani ana ɗora muku waɗanda ba ku zaɓa ba za ta zo ƙarshe ku yi haƙuri amma daga lokacin da za ku fushi to shi kenan kuma an yi nasara a kan kuke kenan amma za ku ci gaba ne ga muslim brothers suna gwagwarmaya tun 1953 zuwa 1954 malamin su na farko bambin mota shi aka yi hasanul banna allah ya farta mishi amma ba su ja da baya ba sai da kuka ya biyo baya rataye shi aka yi 1966 shekarar da aka kashe sardauna ba su ja baya ba suka ɗauko hassan da suka ɗora zama shugaba kama shi aka aka jefa a gidan kurkuku ba su haƙura ba haka suka ci gaba da maya aka zo yanzu aka ce zaɓen yan majalisu suka fito suka yi campaign in the name of god da sunan allah wasu a ce mu daina eh, magana addini a siyasa kiristoci a cikin coci da kasusuwansu suna fitowa suna cewa kada ku zaɓi suwane da suwane da suwane a wasu ne sai yan siyasa sun ce sun ga da za mu goyi bayan ƙuri'a su ba sun ce wa a daina sawo addini a cikin harkar zaɓe ko kun fahimta jama'a da haka duk mutumin da kuka san cewa fasiki ne azzalumi ne mugu ne to bai halatta ku zaɓe shi ba musulmi kenan ina ga kafiri a duniya akwai azzalumi da ya wuce kafiri akwai fasikin da ya wuce kafiri in ya zama musulmi yana sallah yana azumi ne manzon Allah salati amma fasiki ne aka ce bai cancanta ba me kake tunani game da kafiri saboda haka gaskiyar lamari wannan ita ce matsaya ta musulunci sai malam ya ce wani hada kharaj ibn zubair wal husayn ibn ali radiyallahu anhum wa kharaj khiyar ahli al-iraq wa ulama'uhum ala al-hajj ala al-hujjaj ala al-hajjaj daga cikin malaman sahabbai akwai waɗanda lokacin da aka naɗa musu sarakuna da shugabanni waɗanda ba su yarda ba sai suka fito suka yi tawaye daga cikinsu akwai abdullahi ɗan zubair jikan sayyidina abubakar ne ɗan gidan na na asma'u sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine musulmi na farko da aka haifa a madina lokacin matan musulmi sai suka daɗe da su haihu ba a madina sai yahuda suka rinka tafiya suna dariya suka ce sun yi wa matan musulmi asiri ne matan musulmi ba za su ɗauki ciki ba sai asma'u ta ɗauki ciki sai ciki ya kamar ma babu shi dukkan sai ta haife manzo Allah ya farin ciki da yaron yace a kawo shi ne ya sanya mishi suna Abdullahi ibn Zubair kenan an taba nada musu shugaban kasa gwamna wane ne basu yadda ba suka ce ba za su yadda ba suka fito suka turje haka nan Husaini dan Aliyu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da su ma aka nada musu Yazid suka ce fau fau ba za su karba ba wa kharaja khiyaru ahli al العراق وعلماؤهم على الحج على الحجاج حجاج ابن يوسف الثقفي shi ma haka lokacin da aka naɗa shi ya zama shi ne sarki a ƙasar ainihin wato iraki aka samu manyan malamai da bayan Allah su ma suka fito suka ce ba su yadda ba wa akhraja ahlul madina bani umayya wa qamu alaihim haka nan ainihin mutanen madina baki daya su ma ainihin aka fito da su suka ce sam ba su yadda ba saboda an jagorantar musu da wasu waɗanda ba su yadda ba fakanatil harra anan ne aka yi wata ɗauki ba daɗi aka yi wani ba ta kashi allati auka a habihin muslim ibn ukuba wanda aka samu wani mai suna muslim dan ukuba shi ya musu wannan jagoranci aka yi wannan tawaye wannan kun ji fahimtar wasu malamai kenan ita ce ne idan aka naɗa shugaba fasiki ko azzalimi ko ɗan ta'adda ko makamantan haka mutane su fito su yi zanga-zanga su yi tawaye su yi confrontation wannan ita ce fahimtar wasu malamai shi yasa ka je ce istadalla jama'atun nuna al wasu malamai ne sai malam ya ce wallazi alayhi al-akthar amma fahimtar da mafi yawanci suke akai min al-ulama daga cikin malamai anna sabra على طاعة imamin الجائر أولى من الخروج عليه idan har ya riga ya zama shugaba yanzu fawa ta riga ta tabbata a hannun shi to ku fito ku ce za ku yi tawaye ku fito ku ce za ku yi jawayya to wannan kuma mafi yawancin malamai sai suka ce a sai ku yi haƙuri to a lokacin za ku ci gaba da gwagwarmaya ne. ina ma'anar gwagwarmaya shi ne za ku ci gaba da technical adawa ba shiru za ku ba to annan ne manhajin ahalus sunna yake shan bamban da na khawarij da na murji'a ƙungiyoyi ne da uku khawarij su ne suke da waccan fahimta ta farko za mu zo mu ji tare da cewa an samu su daga cikin sahabbai sun ɗauki irin wannan fahimta amma malamai suna ganin ba ita ce daidai ba shi ne kafin a naɗa muku shugaba wanda kuka san ba ku yarda da shi ba to ku fito ku nuna ba ku yarda ba amma sai aka fi ƙarfin ku sai aka naɗa muku shi da ƙarfin tsiya kuma aka yi shirin in kuka fito za a hallaka ku to wasu malamai sai suka ce ku fito a hallaka ku din wannan ra'ayin kawarijawa sai suka fi yarda da shi amma malaman ahlus sunna abin da suka ce sai suka ce to tun da dai har ya tabbata fara ƙarfi na hannun shi eh to sai ku yi haƙuri a bisa wannan shugaba shi ya fi dacewa fiye da tawaye cewar ku yi haƙuri yana nufin sai ku ja bakin ku yi shiru a shi ne muka ce za ku ci gaba da duk abin da kuka ga an yi ba daidai ba ko sai kun fito kun yi inkari to wannan shine manhaji na ahlus sunna to sai ka samu wasu kuma murji'awa su murji'awa su kuma sai ki a ajaba ki a yi a zauna ba komai to kullum gwagwarmayar da malaman ahlus sunna suke yi shine waɗancan khawarijawa sun ɗauki zafi sun wuce ka'ida waɗancan murji'awa sun kwanta sanyi kalau to malaman ahlus sunna ba sa yin shiru amma kuma ba sa cewa a fito a buga saboda haka ku kiyaye duk lokacin da aka samu shugaba a azzalimi ko mugu ko kafiri zai hau mulki to duk yadda za ku ku tabbatar da cewa bai hau ba kamar aka rinjaye ku aka kai aka nada shi fa to ba za ku ce a fito a yaƙe shi ba amma kuma ba za ku shiru ba don haka ku kiyaye tsakanin manhaji na ahli sunna da manhajin khawarij da kuma manhaji na murji'awa a nan sai malam yake cewa anna fi munaza'atihi wal khuruj fihi alayhi istibdal al-amn bil khawf idan kuka ce za ku fito ku mai zanga zanga ai yi waye to shi yanzu yana da sojoji yana da yan sanda yana da kaza yana da kaza to ba mutuwar wane da wane mutum biyu da za su jagorancin ake ji ba abin zai haifar da rashin lumana a ƙasa abin zai kai ga a kashe mutanen da suke abriya innocent citizens waɗanda ba su ci ba su gani ba wa iraqatid dima za a zubar da jini wa talaqa wa talaqa aidi sufaha wannan kuma zai buɗe wa wawaye dama wawaye ma sai kowa ya shigo da tashi ɓarnar. da sunan ku cewa ku ne malamai kuka fara don haka sai ya shigo wa fi alal musulmi na wannan sai ba da dama sai a ta kai farmaki ga musulmai ina son ku auna karatun nan da halin da Najeriya ta samu kanta a ciki 800 years ago in the person of al-imam al-qurtubi ba shi shi rubuta wannan annaba shugaba ba zaben shi kuka ba shi kan shi ya san ba zaben shi kuka ba ina ba gane haka bai biya wa mutane godiya ba duk wanda ya fito gidan rediyo ya ce to yanzu tun da ya zama shine mai girma gwamna ko mai girma sai a ce shigo cikin talakawa musu godiya kuma ba ta gane amma waɗanda suka zaɓe ka kana tsoron ka shigo cikin su akwai magana amma tun da fara ta riga ta zama hannun shiga shi sai malam ya ce to malaman ahalis suna suka ce a shi kenan sai ku haƙura ba za ku yi tawaye ba saboda yin tawayen zai haifar da tashin tashina da zubar da jini sannan wannan zai buɗe wasu wawaye kofa su ta aikata barna da sunanku sannan kuma wa shannal gharati alal musulmi na wannan zai ba da dama ai ta kawo farmaki ga musulmai wal fasada fil ardi barna iri iri za ta faru a cikin ƙasa sai malam ya ce wal awwalu mazhabu qa'ifatin min al mu'tazila maganar farko ta cewa a fito a zanga zanga yi bugin buga wannan mu'tazilawa su suke da irin wannan in baka san su da su ne yan kana kato yan kana kato suna da irin wannan in an nada musu gwamnati ba su yarda da ita ba sai ce a fito a buga sannan wa huwa mazhabul khawarij wannan ita ce mazhabar khawarijawa ɗan boko haram an nada musu wani ba sai sai ce a fito a yi kita ƙasa gaba ɗaya malam ya ce go sai ka san wannan karatu ka ce shi ka ji an tantance maka yadda abubuwan suke don haka mu ahlus sunna waɗanda muke bin manhajin salaf idan aka ce za a zaɓuwa na kafiri za mu ce ba za mu yadda ba no compromise ba abin da za a gaya mana mu yadda wani fasiki ne yana shan taba yana shan giya dan mutsu ne yana cin dukiyar haramun yana kaza ba za mu compromise ba ba za mu yadda ba sai mu ce a zaɓo mutumin kirki a sa za mu goyi bayan shi duk yadda za a yi ba za mu goyi baya ba don haka daga cikin waɗanda za ku ji an ce malamai duk wani malami da ya goyi bayan a zaɓi kafiri ko fasiki ko fajiri ƙarya yake ba ahlus sunna ba ne zindiki ne shi ya bayyana wa mutane gaskiyar mazhabin shi da aƙidar shi amma malaman ahli sunna ba su yadda a shugabantar da kafiri ko a shugabantar da fasiki lallai sai dai a samu musulmi salihi wannan ita ce matsawar malaman ahalus sunna don haka wannan ya zama fasili ya zama mai iya tantance mana tsakanin suwaye malaman ahalus sunna na haka cewar malaman ahalus suna ba wai shiga cikin ƙungiya kaza ba ba wai abu geno iri kaza ba ba rawani iri kaza ba ba rike tasbaha iri kaza ba a shin kana aiki da tafiyar ahalus sunna din ne ga ahalus sunna su suka rubuta ga abubuwan da suke faɗi to sa'annan kuma ku koma ku ja baki ku shiru ana zalunci ko ana kafirci wannan ma kuma haramun ne lallai ne idan mai mulki ya abin da ba daidai ba idan ya ba da dama malamai su je su mishi wa'azi idan ya kulla dama ba to sai malamai su hau mimbari su tara musulmi ranar juma'a su tara musulmi a filin arafa a masallatai sai su faɗakar da musulmi game da kaza haka imamu malik yayi aka nada musu wani azzalimi wani fasiki imam malik yace ba za su yi mubaya'a ba aka yi juyin duniya a lallashi imam malik yace ba za mu mubaya'a ba aka kama imam malik aka buge aka nakasa shi har in ya miƙe sallah baya iya runguma hannun shi haka sai ya saki hannun shi wannan hannu ya sani sai almajirai suka same shi an gafarta malam me yasa kana hannu sai kuma mu ga kana haka sai ce zaraba da khalifa ai sarki ne ya buge ni hannu na ya kare haka aka yi aka yi da imam malik sai suka ɗauko wani makin Zan malik ya riga ya tara mutane ya wa'azantar da su sai a je a taso mutum da takobi sai a ce zo ka yi mubara a gaban sarki ka ce ka yi da wannan gwamnati idan kuma ka je ka fasa to matar ka fasa ku In ji fa da gaske suke ta yan murdiya ba tun yanzu ba wannan ana magana hundred years ago shekara dubu ɗaya da ɗari uku kenan aka yi wannan gwagwarmaya a cikin madina an ji an naɗo sarki imam malik ya ce ba za su yadda ba sai ma malik ya sake bayarwa da magariba sai wa'azi an bugai fa aka sako shi amma bai da zai ga ke shiru ba malaman ahli suna ba sa shiru sai sake zuwa yace jama'a mun ji labari yanzu gwamnati tana bin ku gida gida ana ta so ku a ce zo ka ce ka da gwamnati in ka dawo ka zame daga dama ta ka tasa ku suka ce kwarai da gaske haka ake imam malik yace wallahi wannan saki ne suka yi na dole ka je in sun tasa ka gaba ka je ka faɗa abin da suke so amma Allah ka dawo kai musu tawaye matar ka bata saku ba to me kuma an kai shi kurkukun an da kai an yi an yi to me ya rage duk za akwai jahannama ne kuma abin da yake bayan prison shine jahannama to duk duniya ba wanda yake da ita sowa sai Allah saboda haka me rage suke ce yanzu imam bani ba za ka bari a zauna lafiya ba yace a ku kawo mana mutumin kirki za mu yi mushi baya. imam malik yana ɗaya daga cikin limaman malaman salaf bai shuru ba yanzu sai ka je ka samu sun je sun samu wani yaro ya je ya yi karatu jami'ar islamiyya da ke madina sun ɗan ka dubu ashirin sun bashi sai fito gidan rediyo yana ƙara ji cewa ai tun da dai aka ce an naɗa an yi kaza shi ke nan wannan shi ne sai a yi shiru ka ji naira dubu ashirin ta karkatar da tunaninka with the whole degree da ka samu daga international islamic university da ke madina don haka malamai in suka ji an yi ba daidai ba ba sa yin shiru wannan tarihi na imam malik duk wanda ya ji shi ya zai samu littafin al-intiqa fi fada'il salasati aimmatil aimmat al-fuqaha bari maimaita al fi fada'il salasati al fuqaha al-imam abu umar ibnu abdulbar shi ya rubuta wannan littafin yau shekara dubu ɗaya da ta gabata ku je ku karanta wannan littafin tarihin imam malik ne da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbali tarihin malamai guda uku manya na fikihu yanzu tarihin imam malik a nan ya faɗa haka to yaushe za a ce wai malaman salaf ko sun ga ana barna wai shuru suke yi ba sa yin shuru amma ba sa cewa a fito a yi kone-kone a yi buje-buje ba za su faɗi ba amma sai su ce a yi abin da ya dace don da rikici jama'a idan ku malamai suka yi shuru ko to komai zai rikice shi yasa ko ga Najeriya ta samu kanta a halin da ta samu kanta malamai ne suke shiru yanzu duk tafsiri da ake sawa a gidajen rediyoyi suna sa tafsirai ne kawai waɗanda ta tamasha ma'ahu waɗanda ke tafi tare da irinsu ba za ka taɓa jin an sanya tafsirin nan namu a gidan rediyo ba ba zai yiwu ba <laughs> ba zai yiwu ba don ne tafsiri na ce ko a sa duka ko a bari duka idan ka rage min ko harafi ɗaya sai maka ka a kotu ka bar min abu na ba haka mun ce dole sai an jina a gidan rediyo ba amma dole a sa duka abin da na faɗa ka in ba haka ba a bar min duka ba ba kawai ba ne ni da na ji murya ta a rediyo zan yi murna in ce kana ji na a rediyo ba ba kawai ba ne zai ba haka ku kiyaye ku kiyaye Allah madaukakin sarki ya taimaka ƙarshe sai al-Imam al bayan da ya gama tattauna wannan sai ya ce qala ibn Khuwayz man wani babban malamin fiqh mai suna al-imam ibn khuwayz mandab ya wa kullu man kama zaliman duk mutumin da ya kasance azzalimi lam kunna biyan ba zai yi zama annabi ba wala khalifatan ba zai yi zama shugaban ƙasa ba wala hakimin ba zai iya yiwa zama hakimi ko gwamna ba wala muftiyan sannan ba za a naɗa shi malami ne yi wa mutane fatawa ba jama'a kun ji in dai mutum ya kasance azzalumi ne to bai wa zama annabi zai wa zama shugaban ƙasa zai wa zama gwamna zai wa kuma ya zama wanda zai rinka wa mutane fatawa dangane da addini wala imama salati bi halatta shugabancin sallah ba wala yuqbalu anhu ma yarwihi an sahibi shari'a duk hadisin da ya rawaito in ci annabi ne ya faɗi in azalumi ne ba za a karba ba wala tuqbalu shahadatu fil ahkam idan zo ba da shaida an sai fili an sai gida an yi cinikin mota wurin ɗaurin aure ba za a karbi da shi ba ghaira annahu la yu'zamu bi fiskihi hatta ya'zulahu ahlul halli wal aqdi malam ya ce sai dai kuma in ya waye gari ya zama shine shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman to ba za a ce za a cire shi saboda wannan fasikancin ba sai ya zama king makers su ne dama suke zaben sarki wane ne dama suke saka ƙuri'a sai in ya zama su ne za su ainihin cire shi abin da muke kira zuwa ga 'yan uwana 'yan boko su ji tsoron Allah su wayar da kan talakawan Najeriya karatun boko da digiri da diploma ba ana yi ne don aje a yi aiki ba ana yi ne don a samu wayar da kai ƙasa ta albarkatu waɗanda ba su karatu ba a zo a tara su a wayar da kansu misali yanzu 'yan najeriya da yawa ba su san cewa in ka zaɓi da ka dangwala mai ƙuri'a idan ya je ya saba abin da kuka yarjejeniya za ku iya taruwa ku ce kun janye ƙuri'ar ya dawo yawancin 'yan najeriya ba san haka ba me yasa ina lauyoyi ina waɗanda suka karanta political science ina suwana da suwa ne me yasa ba za ku rinka tara talaka kuna wayar da kansu ba a saboda gwamnati ta ɗauke ka aiki tana biyan ka dubu sittin da takwas me yasa to ba za ka zama lawa mai zaman kanka ba an ka zama lawa mai zaman kanka gwamnati za ta kama ka gani sahihimi ya yi zaman kurkuku a ina a bauchi lawa ne daga ƙarshe bai zama hero ba ya zama hero ga shi nan kullum da safe yara na fara mishi the labor of our heroes past shall never be in vain dan menene ba ku wayar da kansu ba da yawanci talaka ba san wannan ba mutumin da kuka zaɓe shi ya zama da ƙuri'ar ku ya kai kujera kuna iya tara lauyoyi sai ku ce to wani ya ci amanar ku don haka kun janye ƙuri'ar da kuka sa mai ya dawo gida wannan yana nan a cikin dokar ƙasa yana nan a cikin dokar zaɓe amma da yake talakawa ba san haka ba sai suna jiran wani zaɓen ya zo ai ba su rama to wani zaɓen shi kuma tun da ya san ya yi makirci ko sai canza jam'iyya tun da ya san ya yi makirci ko sai ya sanya zai yi biya kare da yana ya nakasa ya haifar da fitina a tsakanin waɗanda yake ganin sun zame mashi matsala amma da yana zame muku matsala sai ku ce kun janye shi kun fasa idan ba haka ba in ya zama wasu zaɓaɓɓun mutane ne suka zaɓe shi to shi kenan sai su dawo su ce sun cire shi amma a musulunci umar ne riga aka naɗa shi zama shugaban ƙasa ko riga zama gwamna Ba za ku fito a ce a cika titina shi kenan a ce a yi ta zanga-zanga a yi ta ƙone-ƙone a yi ta buge-buge ba a'a sai a sake bin legal process wacce hanya ce ta dace da doka sai a ce an janye shi yanzu ba a yadda ba to wannan laifin ina ɗora shi kai tsaye akan yan boko su ne suka ci amanar mutanen najeriya ba su wayar musu da kai ba musamman yan boko na arewacin najeriya amma kuka je kuka sami yarabawa a kudancin ƙasa sun yi mutanen su haka za ka je ka samu lauya ne zai kira lacca ya wayar da kan mutane akan wasu abubuwa ko a anguwarku da lauya suna da shi a anguwarku ba ku san shi ba ba ruwan shi da ku sai dai zai wuce da bakakkwar yana hararar ku da bakin gilashi na fata an gane Allah maraukakin sarki kiyaye malam yake cewa to in dai ya kasance fasiki ne ba kai za a cire shi ba sai a koma waɗanda suka zaɓe shi sai su cire shi wa ma taqaddama min ahkamihi muwafiqan lis-sawabi madin ghayr manqud to kun ji kuma wata sabuwa idan shugaban ƙasa ko gwamna ko alkali ya zama azzalumi ne ko kafiri ne sai aka gano haka har ta kai ga waɗanda suka zaɓe shi sun cire shi to takardu da ya sa hannu a da da cfo da ya signature da kwangiloli da ya approving da duk wasu hukunce-hukunce da ya a matsayin shi alkali ne za a warware su ko da ba a warware su ba malam ya ce in dai sun dace da daidai za a basu saboda haka gwamna ne bayan an cire shi sai aka gano ya raba filaye sai a je a bibi abin a bisa hasken doka filayen da ya raba sun yi daidai sai a ce eh sun yi daidai sai a ce approved kwangila kaza da ya bayar babu son zuciya babu kaza sai a ce approved amma kaza da kaza da ya ba daidai bane suka ce a to nan kuma shikenan jama'a kun ji adalci da musulunci a yau a najeriya ko da gwamnatin tarayya tana yi da kai idan ka fata zaɓe a ɓangaren jihar ka ko a yan adawa sai su kai ka efcc shi kenan sai gwamnatin ta tsarar da kai kana ji kana gani sai ka wulakanta tambayi goge tsohon gwamnan gombe tambayi akwai goma tsohon gwamnan nasarawa tambayi samun turaki tsohon gwamnan jigawa da makamantansu suna nan ɗauruka gwamnatin tana yi da kai za ka yi ta mata aiki lokacin ana tafiya da kai idan ka faɗi zaɓe ya zama na haula na kuwata illa billah sai addanno maka efcc sai ta zo ta wulakanta ka ko an fahimta zama shi yasa yanzu an samu wasu zaratan matasa a cikin house of reps suna nan suna gwagwarmayar cewa efcc ta fito ta bayyana mutane alkiblarta shi da gaske efcc ce ko kuwa dai taro ne na 'yan banga kawai suke horar da wanda ba a so domin wane da wane ya yi an kama shi wane da wane yana da zunubai irin wannan shi kuma an kyale shi an fahimta jama'a shi yasa yan boko gaskiya saboda Allah a arewacin Najeriya ku tashi ku mana aiki ba wai kowa digiri waje aka ba shi aiki shikenan sai ya shiru amma lokacin kana wani university kana ta hayaniya ga sunan za ku gansa a cikin jami'o'i shine kamar ruwa ne jins din shi shekara shi uku bai wanke ba saboda imani su ta hayaniya a cikin jami'a amma da waje an makala mishi wani abu sai ka ji wani shuru Allah ya kiyaye وقد نص مالك على ان هذا في الخوارج والبغاء ان احكامهم لا تنقض اذا اصابوا بها وجها من الاجتهاد امام مالك yace in aka samu wasu wata gwamnati ta yan tawaye da wasu yan ta'adda sun kafa gwamnati daga baya aka zo aka kifar da gwamnatin su sai a tsaya a dubi duk abubuwan da suka yi abin da suka yi ba daidai ba a hukunta su abin da suka yi daidai kuma a tabbatar da shi walam yakhruqul ijma matukar ba su saba abin da malamai suka haɗu akai ba aw yukhalifun nusus ko kuma basu su saba wa ainihin nasoshi ba wa inna ma kunna zalika li ijma'i sahaba abin da yasa muka faɗa haka sai ya yace saboda malamai daga cikin sahabbai sun haɗu wa zalika anna al khawarij kad kharaju fi ayyamihim a lam yunqal anna al a'imma tatabba'u ahkamahum aw naqadu shay'an minha an samu inda khawarijawa suka tawaye suka je suka kafa gwamnatoci daga baya ba a taɓa jin cewa an zo bayan an kifar da gwamnatinsa an zo duk abin da suka kulla an warware ba ana duban abin da suka yi ba daidai ba a tuhumce su abin da suka yi daidai shi kenan a shi. haka ake yi jama'a ko kun fahimta jama'a wala a ado akhadha zakka zakka da suka rinka karɓe shikenan ta yi ba an ka koma ana sake karɓe ba wala iqamatul hududin lati akhadhu wa aqamu haka nan haddodi da suka rinka tsayarwa ba a rinka bi ana cewa ba su ba fadalla ala annahum idza asabu wajh al-ijtihad lam yata'arrad li ahkamihim sai wannan ya nuna kenan matukar wasu suka kafa gwamnati daga baya aka kwace gwamnati a hannunsu idan aka gano sun aikata wasu abubuwa daidai to shi kenan sai a tabbata ina gano sun aikata abubuwa ba daidai ba to shi kenan sai kuma a yi kokari menene abin da ya dace a yi jama'ar musulmi kun ji wannan wannan kamar yadda na faɗi jama'a ɗaya daga cikin hukunce-hukunce ne ko kuma biyu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda muka cire a cikin wannan tsaya da Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da jagoranci da ya naɗa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai aya ta gaba a inda Allah yake cewa wa ij'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna na'am وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله أكبر وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وَرُكَّ السُّجُودَ Allah ma'aikacin sarki ya ce wa ija annan baita masabatan linnasi ka cino lokacin da muka sanya ɗakin ka'aba ya zama wurin kai da komowar jama'a ba masu koma ba ina su je a lokacin da wasu suke tahowa lokacin wasu suke zuwa wa amnan sannan muka sanya wannan ɗaki ya zama wurin aminci da limana wa takhidu min maqami ibrahim musalla Allah ya ce ya ku musulmi ku ɗauki matsawar nan ta annabi ibrahim inda yake tsayawa sanda yake gini to ku ɗauke ta a matsayin wurin sallah wa ahibna ila ibrahim allah ya ce muka yi alkawari da ibrahim da isma'il da isma'il an tahira baiti da ta'ifi cewa ku tsarkake ɗaki na waɗanda suke wal'aki wal akifina da waɗanda suke itikafi wal rukka sujud da waɗanda suke ruku'u da sujuda a cikin wannan aya Allah yana tabbatar mana da bayya da Allah ya wannan ɗaki tun wannan lokaci da Annabi Ibrahim ya gina shi haka mutane suke kai da komowa sarki ya tabbata ga Allah yanzu haka da muke magana jama'a Ka'aba ta cika tankar cika ta cika ta batsu mutanen da suka cika ta wasu sun taɓa zuwa wasu ba su taba zuwa ba amma wani abin mamaki har yanzu kuma filin jirgin saman sarki abdulaziz da ke jidda sauke bayan allah yake sun tafi umara ja'alna baita masabatan linnas ya zama wurin daddala da kai da komai mutane sannan wannan wuri ne mai aminci mun fara tattaunawa dangane da matsalar aminci din ita ce za mu zo mu karasa a yau insha Allah sannan sai kuma bayani dangane da mayar da maqamu Ibrahim wurin sallah wannan mun fara tattaunawa amma za mu zo mu cikakken bayani a inda insha Allah ta'ala zuwa gobe za mu tsaya mu kwatanta aikin hajji a wannan wuri a aikace insha Allah ta'ala haka in kai sabon alhaji ne ka biya za ka je to gobe wurin nan ka zo da wuri wuri ba don kuma za mu sanya ihrami mu daura ainihin harami mu kwatanta aikin hajji insha Allah ta'ala a aikace da al'ummar musulmi in sau gani idan ka je kurakuran za su yi sauƙi insha Allah hadisai sun tabbatar da cewa kamar da mu gabatar Allah maɗaukakin sarki ya mai da ƙasar makka ta zama harami kuma ta zama ƙasa ce mai aminci tun kafin Allah maɗaukakin sarki da ainihin halittu ƙasar Makka din. ba daga cikin waɗannan hadisai riwayar sahabi Abdullahi ɗan Abbas Allah ƙara musu yarda. Wadda ta cikin littafin Buhari da Muslim. Abdullahi ɗan Abbas ya ce ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yau na fatih Makka. ranar da aka ci maka da yaƙi annabi ya tara mutane kaf musulmi da kafirai ya su jawabi yace inna hadha balad wannan gari na makka harramahu Allah yawma khalaqa as-sama yawma khalqi as-samawati wal ard tun ranar farko da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah mai da wannan gari ya zama ainihin haramun ne ya zama harami فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الله يا حرمت a أولا جريء da wannan haramci da Allah wa wannan garin har kiyama ta tashi wa innahu lallai a wannan gari lam yahilla lam yahillu alkitabu fihi li ahadin qabli manzo Allah yace tun daga wannan yake Allah bai taba halatta wani ta ainihin yaki ba wa lam yahillu li illa sa'atan min nahari manzon Allah ya ce ku saurara ku ji ni ma da aka kyale ni in yi waƙi a garin an duban min wani ɗan lokaci ne kawai da rana aka ce iya wannan lokaci in yi marmaza in yaki garin da na gama shi kenan fa huwa haramun bi hurmatin lahi ila yawmil dan haka garin makka alfarmar shi ta dawo da alfarmar da Allah ya bashi har ranar alkiyama la yu'badu shawquhu ko kara a makka ba a cirewa idan ka ga kara ta gawar to bata halatta ka je ka karyo ta ba wala yunfar saiduhu bai halatta a kori dabbar farauta ba kana ji kana gani ba dabbar farauta ba ta halatta ka taba dan haka ga wasu tabarunan nan a masallacin ka'aba duk tantabarar da ka taba eh to ka je ka sai rago kai sadaka kaga tantabara ta yi tsada ka ci tantabara ka biya rago dan haka kowanne tsuntsu sai rayu a cikin makka ba cikin aminci kuna cikin tafiya sai motar ku ta lalace a tsakiyar daji sai ga gara eh, abin nan eh, gaba ko da ruwa ta tsaya tana ta kallon ta zo tana ta na kuma daga daji ne daji ne tsakiyar daji ba abin da ke wurin sai daji motar ku ta lalace a tsakiyar daji karfe ukun dare ta zo ta ratsa cikin ku tana na ku kana taɓa ta ka taɓo ma mai tsada wala yultaqatu luqtatuhu sannan ba a daukar tsuntuwa illa man arrafaha sai ga wanda zai ci giya wala yuhtala khalaha sannan ciyawa ba a yi a makka ciyawa ka je ka dauki maujan ka fita bayan gari annabi ya ce a'a فقال العباس يا رسول الله dattijo abbas da ya ji haka sai ga wai wai wai dokar ta yi tsaure ce ya manzan allah illal idkhil sai dai tsaure wato tsaure shine irin wannan ciyawa da ake sanyawa ta shuci da ake bulo da ita ake rufe gida da ita sai ce fa innahu liqaulina mu suna ɗiban wannan ice na tsaure suna ainihin abin nan haɗa ziga-zigi da shi wani buyutihim sannan suna rufe gida da shi faƙala sai manzon Allah yake illan izhir to sai dai izhir sai dai tsaure shi kaɗai aka kyale muku وهذا لفظ مسلم وانا لفظ مسلم وعن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة wani malami ne cikin sahabbai mai suna baban shuraihu baban shuraihu sai ya ga wani gwamna yana shirya sojoji zai je yaƙi makka sai ya ce wannan gwamna i'izan ni ayyuhal amir yan gwamna ya dade ya excellency ka dan yi mini izini an uhaddisaka qawlan ina son fada maka wata magana ne kama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya tsaya ya fada mana ita al-ghabni fatih kashi garin da aka ci makka da yaki ga wata magana da manzon Allah ya fada mana ranka ya dade ka saurare ni ka ji abin da kake cewa sami'athu udnaya kunnuwa na sun ji manzon Allah wa an qalbi zuciya ta ta kiya abin da manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam wa absarat fa aina wa hina takallama bihi idanuwa na suna ganin manzon Allah san da yake faɗin wannan magana wato yana son ya tabbatar mishi cewa maganar nan ya ji ba an gaya mai ba innahu hamidallah manzon Allah ne ke gode wa Allah wa asna alaihi wa bid Allah sun qala sanan sai ce inna makka harrama Allah ita makka Allah ya mai da ita haramun ya sanya mata alfarma walam yuharrimha hannas, ba mutane ne suka ba ta wannan daraja ba fala yahillu lil mu'min yu'minu billahi wal yawmil akhir an yafika biha daman manzon Allah yake duk da Allah da ranar lahira kar ya zubar da jini a makka wala wa da biha shajara kada ya datse wata bishiya a makka fa'in ahadin ta bi qitali rasulillah manzo Allah yace ku je ku yi mutane wa'azi ku faɗa musu wannan karatun ku ce kar a yaƙi a makka kar a da jini kar a yi kaza idan wani ya ce to ai manzon Allah yayi fa qulu sai manzon Allah ce ku ce da shi inna Allah azina li rasuli. Allah ne yawa manzon shi izini walam ya azan lakum ku bai muku izini ba ya kanta kenan ga manzon Allah ka duba mu'jiza shekaran nan da iraniyawa suka je jama'a suka ta da yaki a cikin garin makka da aka zo ana hira da su wannan hujja suke kawo cewa to ai manzon Allah ma ya yi, dan me su za a hana su manzon Allah ya san za a samu waɗanda za su saba wannan doka sai ce in wani ya yaki a makka da hujjar cewa to ai manzon Allah ma ya yi, to ku ce to ai Allah ya manzon shi izini kai Allah ya maka izini Sai yasa tun daga wannan lokaci gwamnatin saudi arabia ta daina ajiye mutanen ƙasar iran a kusa da haramin ka'aba sai a can a jefa su aziziya muka ce aziziya kamar nan zari a ce sabar ko shika can ake aje su iraniyawa can za ka same su aziziyar allah da aljanubiya can a ce an kai su shika ko a ce an kai su kwana kwai in za su sallah zahar sai a ce da motoci nan su ɗibo su amma dai mazaunan su ba sa zama kusa da saboda ne saboda kullum so suke wai sai sun je sun yi ta da zaune tsaye a cikin makka na ka taba so ce to manzon Allah ma yayi shi ne gashi manzan Allah yana cewa to duk wanda ya ce a manzan Allah ya sai ku ce gaskiya ne amma shi an bai izini kai ba wa inna ma ajina li fiha sa'atan min nahari manzo Allah yake ni ma dan wani lokaci ne kyas da rana aka yi min izini in yi wannan yaƙi wa qad adat hurmatu hal yawma manzon Allah yake alfarmar makka ta koma yau ka hurmati hal ams kamar yadda take da wannan alfarma a jiya falyuballigh ash-shahid al-ghaiba manzon Allah yake duk wanda ya zo wurin wa'azin nan ya ji ya je kuma ya gaya wa wanda baya nan faƙila ne abi shurai da wannan malamin ya gama faɗa wannan sarki wannan nasiha shi kenan iya inda malamin ya ba da labari kenan sai almajiran shi suka ce ala gafarta malam ma kala maka amr wannan gwamna da yake shirin zai je yaƙi a makka ka ja mai wannan hadisi me yace da kai kala sai malamin ya ce ce mini ya ana a'lamu bi zalika minka ya aba shurai abu shurai na ji ka san wannan hadisi innal harama sai shi gwamnan ya kawo nashi uzurin da zai sa zai yi yaƙi ya ce ai harami la yu'idu asiya baya tare wanda ya saɓa a gwamnati ka yi saƙo ka yi laifi ka gudu cikin maka za a je a kamo ka in ba haka ba za a bi ka wala sarran bidamin haka wanda ya kisan kai a garinsu sai ya gudu makka to makka ba za ta tare shi ba za a je a fito da shi a zo a hukunta shi in kuma ba haka ba sai a zo a yaƙe shi a ciki wala farran bi kharba haka duk wanda ya tashin tashina a garin su ya gudu makka to makka ba za ta tare shi ba kuma kun ji waɗannan lastoshi na gaskiya ne duk wanda ya wata barna ya gudu makka matukar ta tabbata barna ce ba zai samu mafaka a makka ba za a je a fito da shi to fito da shi ko ba a karya alfarban makka ba idan abu ya gagara ba za a iya zuwa a yaƙe shi yaƙar shi ba a karya alfarmar makka ba to abinda wannan gwamna yake so ya ce wasu ne waɗanda suka yi mishi laifi sai suka gudu shi ne zai bi su a yaƙe su ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji waɗannan nassoshi waɗanda suke tabbatar da cewa babu shakka bangare da cewa ƙasar makka haramin ce daga cikin ainihin haramai na allah maɗaukakin sarki to sa'annan sai kuma mu sake dawowa sai mu dubi wata matsala wadda ita ma wannan aya tana ɗauke da ita ita ce da allah maɗaukakin sarki ke magana akan wattakhizu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira tahira baiti lit ku tsarkake ɗaki na ga masu ɗawashi wannan aya tana ishara zuwa ga wajen masallatai ba a barin su da dauda tun haka ce tsarkake ɗakin Allah domin masu ɗawafi masu itikafi masu ruku'u da sujuda jama'a ya shafi ciki da wajen masallacin sau da haka jama'a ku daina barin masallatai da ainihin yanar gizo-gizo masallatai da ainihin kuɗin cizo masallatai ƙasa ta tattaru a ciki masallatai suna wari ko suna karni ko kuma ban ɗakin masallaci ka je ka same shi ya lalace yana wari wannan aya tana tabbatar da wajancin a tsaya a tsarkake waɗannan ainihin wurare daga duk ire-iren wannan ƙazanta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sa'annan sai kuma ainihin aya ta gaba a inda yake cewa wa idh Ibrahimu, rabbi ja'al hadha balaban amina na'am وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ibqala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ka tuna musu lokacin da annabi Ibrahim ya addu'a ya ce wa ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci gari mai daɗin zama mai lumana warzuq ahlahu min samara, Allah ka azurta mutanen wannan gari da 'ya'yan itatuwa man amana minhum billah waɗanda duk suka yarda da Allah daga cikin su Allah ka azurta su wal yawmil akhir waɗanda duk suka yarda da ranar lahira Allah madaukakin sarki ka azurta su a cikin wannan aya jama'a ita kuma tana karantar da mu ladabi dangane da yi wa ƙasashen mu addu'a idan najeriya kasar mu ce najeriya kasar mu ce babu shakka idan tsautsayi a cikin tarihin mu ya sa an samu miyagun shugabanni wannan ba dalili bane akan a yi wa kasar mugunyar addu'a don ka ina kiran yan uwana talakawa ku ji tsoron Allah ku yi wa Najeriya addu'a Allah ya gyara ta amma matsalar talakawa sun wahala wahalar da hatta kai talaka yana ganin in ya ɗaga hannu ya ce Allah ya gyara Najeriya to yi kamar ma ya taimaki masu mulki su yi zalunci kenan sarki ya tabbata ga Allah 2009 muna filin nema ma'ana muna aikin hajji a na gama wa alhazai wa'azi sai na ce jama'a yi addu'a Allah ya gyara Najeriya sai ne ce ba za a yi ba ba za a yi ba ni a jin malamai an ba ku kuɗi ku zo ku yi ƙasa addu'a to ba za mu yi ba na kwantar da hankali na <laughs> na ce to insha Allah za mu yi wa Najeriya addu'a Allah ya gyara Najeriya insha Allah za mu yi addu'a ya addu'a na ce dangane da cewa ni abin malamai kuma ni ba wanda ya bani kujera ni na sai kujera ta na ce ka je ce na ce jama'a salati da annabi aka yi salati kowa ya daga hannu nake ko ɗaga hannu a yi addu'a filin mina na daga cikin wurare masu tsarki da ake roƙon Allah saboda na daga cikin matakin farko na samun da alhaji yake wa kanshi a halin ibadar aikin hajji ranar takwas ga wata ita ce ranar tarwiyar jama'a ita ce jajibarin arafa tun daga cikin gida za ku ɗaura zanin ku na harama ku taho ainihin ku zo mina wannan wuri na nuna jama'a ko birnin daji ne wanda karatun zai zo gaba in sha Allah zuwa gobe za mu zo mu tarihin shi wannan wuri kun birnin daji ne Allah sarki ya raya wannan wuri Allah ya albarkaci wannan wuri ya zama annabin Allah Ibrahim da mala'ika Jibril annabi eh, mala'ika ya kama hannun Jibril suna tafiya yana nuna mishi cewa kaga wannan wurin, annabi ibrahim kaga wannan wurin shine kaza kaga wannan wurin shine kaza kaga wannan wurin sai yace yace kaga shedan yace jefa shi yi kabbara sai Allahu akbar ka jefe shi za mu zo mu tattauna wannan a ƙarƙashin wa'arina manasikana da annabi ibrahim ya rinka addu'a Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka sai Allah ya albarkaci wannan wuri jama'a to alhaji yana zama cikakken alhaji ne a ranar farko a shiga shi wannan wurin jama'a za ku je ku zauna ku yi ku kwana a wannan guri kashe gari kuma sai ku waye gari sai ku tafi filin arafa ka duba za ku tafi arafa ne amma sai da Allah ya kawo ku wannan tsarkakakken guri kuka wuni kuka kwana me ake so ku yi ku yi addu'a ku roki Allah ku yi zikiri ku yi karatun alkur'ani to jama'a ku yi wa Najeriya addu'a ko a Najeriya ko a Minna. ko a musdalifa ko a arafa ko a ka'aba ko a masallacin annabi ko a roba, ku yi wa najeriya addu'a kuma wallahi insha Allah wallahi ina da yakinin najeriya za ta gyaru insha Allah najeriya ba ke lalace wadda za a ce an fidda tsammani a kanta ba za ta gyaru jama'a kuma abin yake so ka gani? wasu in tsiraru ne fa lalatattun ba kowa ne lalatacce ba addu'ar ka da addu'a ta da addu'ar mu gaba ɗaya shi ke gyara yanayin saboda Allah yana da wata sunna guda ɗaya idan bala'i ya shafi al'umma gaba ɗaya ko ko wasu sun yi addu'a bala'in bai ɗaukewa gaba ɗaya sai an haɗu saboda bala'in ya shafi kowa idan rahama ta zo kuma kowa zai ji daɗin ta saboda haka ba wai sai malamai da ake ɗauka su je su yi addu'a ba su waɗannan ana ɗaukar su ne kwan gida su je su yi addu'a don yanayi ya ci gaba da gyaruwa ga azzaluma su asali azzaluman bai ku ji ba sa son ƙasar ta zauna lafiya don haka suna daga cikin jigajigan buɗe ƙasar har yau kun taɓa ganin wani da aka kama ya buga bom har yau kun ga wani daga ciki da aka displayin ɗin shi aka horar da shi har yau ba a hukunta ko ɗaya ɗaya ba me yasa saboda kai ga hukunta shi zai tonan asiri za a gano hannun wani da wani ta haka ku ka tunani henry oka najeriya ta shiga shekara hamsin su suka jagoranci aka buga bam a abuja har yau an gabatar da su a kotu an kasa hukunta su bayan an tabbatar masa da laifin za a kai shi kotu hannun shi a ɗaure yana cewa sun buga ɗin kuma za su dawo su sake buga. good sai fito ya ce ba su suka buga ba sai suka ce karya kake munafikin Allah mu muka buga kuma muka fito za mu sake bugawa a ƙasar nan aka yi haka midiya ita ta ruwaito mana yana cewa ya san waɗanda suka buga ɗan ta'addani sai suka ce ba wasu bane su ne suka ce mu ne yan uwanka Niger Deltas mu muka buga kuma muka fito za mu sake bugawa wani irin abin kunya ne irin wannan me yasa ba za a hukunta shi ba ya yarda shi yayi amma ya hukunta shi saboda haka waɗannan mutanen da suke turawa a yi addu'a ba suna turawa a yi addu'a ƙasa ta zauna lafiya ba ne a suna turawa ne su su samu yanayin da za ta zaune lafiyar ta ba su dama amma kun ga wannan hargitsi idan suna son a daina duk wannan abin da ake za a daina shi insha Allah amma ba sa so a daina shi yana taimakon su yana ba su dama nura biliyon nawa ake fitarwa na security da haka ku kiyaye don haka ni talaka da kai talaka mu roƙi Allah Allah ka zauna mana da ƙasa lafiya sannan duk wani wanda muka san za a yi amfani da shi a matsayin shi na wawa a hargitsa ƙasa mu zaunar da shi mai mishi nasiha kai ƙasa in ta lalace bar ganin kai saurayi ne ubanka na ƙasar uwarka na ƙasar bar ganin kaza tarihin ka zai ɓaci sannan dattawa ku rinka musu abin da na rinka wa yaran muciya lokacin da aka rinka ɗibo su su yi wannan ta'addanci sai in tara su sai ce wani da ya ba ku makami ya ɗibo ƙwaya ya ba ku yana da 'ya'ya goma sha ɗaya suna da digiri kai wani kana da digiri sai ce a sai ce baka ma san digiri ba haka ne ce eh to me yasa bai ba 'ya'yan shi ba haka ku rika bi anguwanni kuna wayar da kan yaran nan duk wanda ya kawo kuɗi ya baka yake je ka buga bar a can ka ce a'a ina dan ka sa'ana tafi ka bashi kun fahimci wannan da ke jama'a Nan ne wannan aya tana nuna mana wajibi ne malamai musulmi al'umma su rinka wa ƙasa addu'a ta zauna lafiya da wannan munasabar za mu jinjina wa manyan malamai bayan allah a cikin garin kano za ka ga su ba wanda yake sa su ba wanda yake ba su kuɗi ba 'yan kwangila ba ne ta ga malami yana yawo da daddare yana addu'a yana tofa yana ɗaga kai yana tofa garin ake tofewa da addu'a na'am ku rinka ƙasa ku addu'a Allah ya zaunar da ƙasa lafiya domin zamanta lafiya shi zai sa a iya yaɗa da'awa kwana nawa ana so a fara tafsiri a tudun wada ya gagara an kasa saboda ƙasa ba ta zaune lafiya ka je ka samu maiduguri tun 2009 ba a tafsiri ba a karatu tsakanin magariba da isha an daina komai a maiduguri saboda ba zaman lafiya ka je ka samu afghanistan ka je ka samu philistine ka je ka samu kashmir haka suke so kasan mu ta kasance insha Allah bakin ku ya sari danyen kashi don haka Najeriya za ta ci gaba da zama lafiya na ɗaya kenan na biyu duk wanda yake cewa a raba ƙasa to wannan dan ta'adda ne domin Allah maɗaukakin sarki shi ya haɗa ƙasa ba shi ya raba ta ba Allah shi ya haɗa ƙasa lamba Allah ke son ƙasa ta rabu zai raba ta amma cewar a raba ƙasa saboda mu musulmi ne ba za mu zauna da kiristoci ba na'am mu musulmi ne ba za mu zauna da kiristoci ba an raba kiristoci ya raba da inyamurai sun tafi kai bahaushe mutumin hunko ya koma karfi ya za ka yi da wancan baka tafi da ke zangon katar ya za ka yi da kaje wanda yake fadan kaje Zaka iya cire shi daga arewa kai da ta ya za ka da wancan ba an gashe ba da ka iya saboda haka zama da kirista ba laifi ba ne zama da bayan ba laifi ba ne amma ana zama ne a bisa yarjejeniya kuma idan akwai wata gwamnati da ta shigo tsakanin yarjejeniyar to duk wanda ya saba yarjejeniyar sai a hukunta shi da wannan zan ce muku karara ƙarya ne a Najeriya babu rashin jituwa tsakanin kiristoci da musulmi kiristoci da musulmi lafiya suke zaune amma a fito a gaya mana gaskiyar lamari su Wanene ne ke zuwa suna buga bam a coci don su sa wawayen kiristoci su je su buga bam a masallaci don a gwara kansu a ci gaba da fitar da miliyoyin kuɗi na security ku ku faɗa mana gaskiya ba mu yarda cewa akwai fada tsakanin kiristoci da musulmi ba don in akwai fada tsakanin kiristoci da musulmi me yasa kwamitin fadan bai tashi ba sai yanzu sannan me yasa yanzu ka shiga kasuwar sabon gari akwai kiristoci akwai musulmi suna cin kasuwa me yasa in kashi ba cikin anguwannin mu kaf akwai kiristoci da musulmi me yasa ba sa fada su ni da mu yarda ba ku fito ku gaya mana gaskiya kuna so ku hargitsa mana ƙasa ne saboda wasu fa'idoji da kuke so ku cimma da kuma wasu fa'idoji da iyayen gidanku wasu kafirai suke so su cimma domin aka ce jama'a akwai tashi hankali a ƙasa to kwanan nan za ka ji amerika ta ce za ta zo ta aje gabata a bayan gari to amerika ku jama'a da ita da aljani da ake rikuwa ana wallahi fice na ba zai fita ba ko duk inda amerika ta je ta zauna ba za ta fita ba ku san wannan idan kai baka san tarihi baka je ka tambayi yan kasar saudi arabia 1990 sarki fahad ya je gayyato su su zo da suka zo sai suka zauna ana tsoron kada saddam ya kawo hari to saddam bai kawo hari ba to ku tashi ku tafi sai suka ce a'a ya ai kuma abin rashin mutunci ne za ka ce a ku zauna yau shekara ashirin da biyu sun haifi 'ya'ya 'ya'yansu sun balaga sai suka ce to ku kawo nationality ku ba 'ya'yanmu ku kawo international passport ku basu cewa ɗan ƙasa ne to menene yake bayan wannan me manufar wannan me ma'anar wannan So kuma suka da suka ce to dole a yi demokuraɗiyya a ƙasar me wannan take nufi gobe sai a ce shi kenan ga wani yaro uwar shi da uban shi amerikawa ne sun sun haife shi a riyadh kuma gashi yana da nationality shi dan kasar saudiya ne amma ba amerika ne jibi kuma sai a ce to a zo a tsaya takarar gwamna sai ya fito haka sai a ce shi kenan shi nan ba amerika ne amma gwamna a saudiya idan baka san wannan ba to kanka ya waye to amerika duk inda suka je ba sa fita don haka yanzu ana nan ana wannan karawa dan saudiya sai ɗauki matar shi sai ta tafi new york in ta haihu sai su kawo su bashi birth certificate sai su kawo su bashi indigin form sai su kawo su bashi international passport sannan sai su kawo sai su bashi ainihin takarda da ke nuna shi dan kasa ne sai su ma amurka suka ce to kun mai da mu wawaye mu ku haifi ƴaƴanku mu ba su takarda mu ba za ku ba mu ba yanzu ja'in jan da ake kenan da gwamnatin Saudi Arabia muna tabbatar muku da cewa ba ta isa ba dole za ta ba su daga ƙarshe kuma za a zo a yi wannan makircin ka aje wannan kasar ɗin za ka ce mutumin nan ya faɗi magana nan da daɗewa makirci ne saboda haka idan najeriya ba ta zauna lafiya ba wannan tafsirin ba zai yiwu ba idan najeriya ba ta zauna lafiya ba za a yi sallar juma'a ba idan najeriya ba ta zauna lafiya ba jama'a ba za a tafi aikin hajji ko umara ba don haka talakawa ina son ku rinka bambancewa tsakanin najeriya daban ita ƙasar mu ce da masu mulki azzalumai su ne waɗannan ba ma tare da su sai da aka duk lokacin da aka yi karatu duk lokacin da aka yi wa'azi duk sanda ka tashi sallar dare ka ce Allah ka gyara mana ƙasar nan tamu na'am sai shugaban ƙasa janar Buhari ya ce this generation and indeed the future generation has no any other country than Nigeria. ce kun ga wannan al'ummar da kuma al'ummar da za ta zo gaba ƴaƴanmu da jikokin ba su da wata ƙasa sai wannan ƙasar ita ce Nigeria. Therefore, we must be here and salvage together. ta haka mu tsaya mu kubutar da ƙasar nan gaba ɗaya. Yana kar ka sake wani ya baka bam ya ce ka je ka buga. Ka ce a zan buga amma a ƙofar gidanka. Don't do this. Teach him not allow him to take the foolishness out of you. Karka bayyana da kai wawa Yi amfani da takka. Wallahi tallahi zuwa suke sai su sami yara. Sai a kawo miliyan biyu sai a basu sai a ce gashi an ba ku taimako saboda kuna jihadi. Bayan kwana biyu sai a ce a tara yara. A ce ba kwa ganin cewa su wani sun yi ridda ba ka ganin kaza ai ya kamata ku je ku yi musu kaza abin da suke nan jama'a da haka duk inda aka harba wata bindiga duk inda aka buga ban ku je ku tambaya abin shin ban din da gaske ma ban din boko haram ne ko ko political boko haram ne duk da ya faɗa ya ce in his own cabinet there are a lot of political boko haram kuma ya fara fetching ɗinsu out satubbi lakal ayyamu ma kunta jahila Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka wannan aya tana nuna mu rinka wa ƙasa Najeriya addu'a mu rinka wa gaurukan mu addu'a addu'a ta farko kun ji ne rabbi ja'al hadha baladan amina Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai lumana sannan warzuq ahlahu min samarat Allah ka azarta mutanen garin da abinci ya'yan itatuwa haka za ka rinka addu'a ka ce Allah ka albarkaci ƙasar zazzau Allah ka albarkaci ƙasar Katsina Allah ƙasar Sokoto ƙasar Daura ka faɗi sunan garin ku ka ce Allah ka azurta mu da kaza Allah noma da aka yi bana Allah maɗaukakin sarki ka tofa mana albarka a ciki wallahi addu'a ba ta faɗuwa ban za ku rinka yin addu'a kar ka ce kai ba malami ba ne a'a Allah bai sharɗanta addu'a sai malamai ba ku rinka roƙon Allah ku tashi da daddare ku rinka faɗa Allah idan ka shiga gona ta baka sha'awa ka ce masha Allah Allah ka albarkaci gonan nan Allah ka sa mana albarka ka je kasuwa Allah ka albarkaci wannan kasuwa ka je ka samu yara ka ce ya Allah ya ƴaƴan nan ka zuba masa albarka ku ta addu'a kasan mu albarka ta kewaye mu jama'a kuna ga annabi Ibrahim abin da yake nan yau gashi jikokin shi ne da ƴaƴan shi su suke jin daɗi sai ka je ka ga ƙwallon tumatir malam sun tuni ne kamar ƙwallon mangwaro a garin ku fa sai da tumatir ya ce kamar idan makaho sama idan makahu za ga tumatir ya matsi matsi haka ba shi na fata an gane addu'a kun da yin addu'a jama'a to sa'an nan bayan da annabi ibrahim ya wannan addu'a sai kuma allah maɗaukakin sarki ce wa man kafara amma duk wanda ya kafirce mini fa umatti'uhu qalilan zan bar shi ya ji daɗi ya huta ya sakata ya wala amma ɗan kaɗan sun ma'abbarruhu ila azabin nar sannan sai in tunkuɗa shi zuwa ga azabar wuta malamai suka ce to wannan aya kuma tana nuna ashe Allah yana talala kenan eh, za ka ga wani yana ta kafirci amma yana jin daɗi to rabu da shi Allah ya sa mai ido ne saboda cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda Allah yake kamun shi shine zai bar mutum ya ta kafirci sai ta fasikanci amma Allah ya danke shi kuma ba zai kubuce ba shi Allah ban kadin yake in yi danke ka shi kenan amma zai kyale ka dan haka yau kan shi kira daga cewa inna ma rabbaka rabil mursal Allah yana ne yana jiran ka duk abin da kake kai yi ku haɗu da Allah saboda haka kar ka ga kana saba ma Allah kana da lafiya kana da abinci komai na zuwa gobe in sa umarti uhu kalilan Allah ya barka ne kaɗan huta kaɗan in yi dan ka ka taɓu Allah maɗaukakin sarki kiyaye na sai kuma ayar game da Allah maɗaukakin sarki ce wa iz yarfa'u ibrahim alƙawa'i da minan baiti na wa iz yarfa'u ibrahim alƙawa'i da minan baiti wa isma'il rabbana ƙabbar minna Allah إنك أنت السميع العليم الله مدوك كيسر كيتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كتنا مسلوك تند النبي إبراهيم yake tayar da harsashin ɗakin ka'aba wato yake zuba kwandishi wana ɗago gini na ɗakin ka'aba Da isma'ilu da shi da ɗanshi isma'il addu'a suke suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana innaka ka samiul alim Allah kai mai ji ne Allah kai mai ilimi a cikin wannan aiki ya nuna bayan Allah daga cikin magabatan annaba da salihai suna sadaukar da ƴaƴansu da zurriyarsu da su kansu wajen yi wa Allah hidima kun tuna hadisin da muka karanta na uwar Isma'il wanda mala'ika ya dubi matan nan ya ce mata kin ga wannan yaron ya haɗu shi da uban shi gina wa Allah ɗaki a to duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya baki miji wanda yake so ya sadaukar da 'ya'yanki a harka addini to ki ƙarfafi gwiwar shi gidan ku zai albarka a daidai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika ke gaya wa matan nan wannan maganar jiya muka tattauna ta ji maganar da kunnanta amma kuma Allah bai nufi ta ga wannan ɗakin ba kafin a gina dakin Allah ya ɗauki ranta abin da muke kira zuwa ga mata shi ne ku sani da cewa daraja ce da kike zaman gidan aure kuma daraja ce da kike haihuwa kuma idan Allah ya taimake ki da shiryayyen ɗa a duniya ke sai kin fi uban shi samun ɗaukaka saboda uwa tana cin daraja uku ne a cikin hudu da Allah yake bai wa mahaifa uba yana da ɗaya ki kiyaye uwa tana cin daraja hudu uku a cikin hudu uba ya ci daya don haka abdullahi dan umar ya ga wani malami ne yana dauke da uwar shi a ka'aba ya goya ta a baya yana kewaya ta yana kewayawa da ita tana shi sai ce alababa ta wannan uwa ta ce ta zo aikin haji amma ta tsufa ne na goya ta nake zaga ka'aba da ita kana ga haka da mai na biya ta sai ce ko yunƙurin na kuda ɗaya baka biya ba sai da haka uwa ba wasa ba ce ke ki mutunta kanki ki saka ɗanki a hidimar addini mun kawo tarihin kakar annabi isa wace kenan hannatu ciki take da shi sai ta ce inni nazartu laka ma fi batni muharraman ya Allah dan da ke ciki na ne maka alƙawari ibada zai a masallaci sharan masallaci zai da ta haifa kuma sai ta ga mace ce sai Allah ya ce walaysa zakaru kal unsa ai ba wani namijin ne yake kamar mace ba ba duk namiji ne ma yake kamar mace ba sai ta ce to wa inni sammaituha maryam ya Allah na sanya mata suna maryam na'am ne ma'anar maryam baiwar Allah ne ibada ta sadaukar da wannan ya sarki ya tabbata ga Allah da ta sadaukar da ita sai ba yar ita ce yau ita ma kuma Allah ya nuna wata iko na shi akai sai ga ta da ciki ba miji hankali ta tashi tabba zama ta dawa sai na'ura ta turke ta nan ta haifi annabi isa ta tsuguna tana cewa ya laifin mutu kabla haza wannan na nasiyar mansiya wa kuntu nasiyar mansiya eh, na shiga uku ina ma da na mutu kafin wannan abin kunya a ce an manta da ni fanadaha min tahtiha tana tsugune ne jini na zuba ɗaya faɗo yana cikin jini sai ta je na kiranta me ce mata Allah ta hazani in na kake bakin ciki kad ja'ala tahtaki sariya ga ruwa nan mai daɗi ya sanya a karkashin kiɗi bi sha wa huzzi ilayki bi juz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiya sannan wannan kututture akwai kututture ice sararre sai ce Allah ya ce ki girgiza tana girgiza sai dabino ya tashi sai 'ya'yan itatuwa sai ce Allah ya ce ki ci fakuli ki ci inna washrabi ki sha ruwa wa qarri ayna idan ke farin ciki wannan wake nan annabi Isa sai ta ɗauke shi فأتت به قومها تحمله سيدا فين بتاقوشي yanzu ya za a yi kenan sai dan ya ce to ga shawara Allah ya ce da hadda baki idan an tambaye ki faquli inni nazartu lirrahman sawma kice na yi alƙawari yau bana magana sanan ukalliman nasa in siya yau ba zan yi magana ba sanan ukalliman nasa yau yau mai in siya yau ina ba zan magana da mutum ba da aka fara magana ya maryamu ya ukhta hawu ya kaza ya kaza ina kika samu wannan fa asharat ilayhi sai ta nuna shi tana nuna shi sai fara jawabi inni abdullah atani alkitab yaj'alani nabiyya yace ku saurara ni bawan Allah ne Allah ba ni littafi ya maida ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sa min albarka duk inda nake ni ba dan banza bane annabi Isa sai ce ha fa ausani bis salati waz zakati ma bintu hayya ce Allah ya ce mai idan ka sallah idan ka da zakka matukar ina da rai sannan ne wa barran bi walidati Allah ya ce in bi uwata kun ji tun yana jariri Allah ya ce in bi uwata Wa ya ja'alni jabbaran shakiya Allah bai sa ni dan iska mai taurin kai ba sai ce wassalamu alayya Allah ya yarda da ni annabi Isa yawma wulidtu tun da aka haife ni wa yawma amutu har nan da zan mutu wa uba su hayya har zuwa ranar da za a tashe ni Allah da kanshi da ya ɗauko mana wannan tarihi sai ce zalika Isa ibn Maryama qawl al Allah yace kun ji Isa dan Maryama kenan gaskiya wa faɗi kun ji Allah to abinda muke cewa uwaye mata ku tsaya ku rinka gyara tarihin ku wallahi jama'a ina mai bakin cikin irin halin da muka samu kanmu a kasashen nan wasu 'ya'yan uwayensu mata suke lalata su a ran nan muka kawo tarihin imamu ahmad idan shi ya rasu madadin uwar ta sake shi ya lalace a'a sai ta je ta haɗa shi da malamai idan dare sai ta tashe shi tsakar dare sai ta dafa kafaɗa shi sai tana tura shi sai ta kai shi masallaci in ta kai sai ta tura sai ta jawo kofa sai dai girma aka ce mishi ala gama ta malam kullum sai a neman ka gida tsakar dare ce yana masallaci ce ya saba tun yana karamin uwar shi ta koya mai shine sai wani jawabi yace in Allah ya so ka da rahama sai Allah ba ka uwa ta gari sai ke tarbiyyar ka akan addini sannan ka girma sai Allah haɗa ka da malamai shi ke nan ka haɗu kuma na ka ya wannan dattijuwa uwar Ismail ina son ku lura da wani abu da na karanta muku a hadisin nan har annabi ya gama karanta hadisin bai faɗi sunanta ba ummu Ismail yake cewa uwar Ismail saboda balarabe yana girmama mutum wajen faɗin shi da sunan ɗan shi baban wani baban wanci manzon Allah ya ce yarhamullahu umma isma'il Allah ya ji uwar isma'il wannan matar lallai ta jajirce ɗanta ya zama nagari to akwai wata babban mas'ala a ƙarƙashin wannan aya wadda in mun zo gobe mun tattauna ta insha Allah ta'ala za mu karanta ayar gaba sa'annan sai kuma mu zo sai mu siffanta aikin hajji da umra insha Allah ta'ala wannan mas'ala ita ce dangane da muhimmancin musulmi su gane darajar su haɗu su gini su aikin gayya su gina masallaci insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan mas'ala a gobe jama'a mu ne muku fatan alheri gaba ɗaya muna ƙara sanarwa cewa karatun Buhari ya dawo a karfe tara na dare insha Allah ta'ala a tudun wada kamar yadda kuma fiqh sira haka kamar yadda muka faɗi karatuttukan dama guda uku ne biyu nan da la'asar hudu da rabi zuwa shida biyu can ainihin karfe tara zuwa goma da rabi sannan nan da safe kuma mu sake dawa insha Allah ta'ala haka za mu har zuwa ashirin da biyar ko da shida zuwa ga wannan wata muna fatan Allah ya karba azumin da ibadojinmu muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah